أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتفز وطن سفر هجرا مزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوت آية تدري هدو دا أربعين دا هدو wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan kira wanda yake magana kan muhimmancin wato rikon abin nan wato tattali ko tanadi wanda aka yi magana cewa ya ayyu hallari na amano kudu wannan iktaro a duwakun wata sarrafa bi hikimacin halin harbi shine ya ayyu hallari na amano hidarakun kwamfiro su bakin. awon firo jami'a kamar yadda bayani ya gabata an yi magana akan bagazwatu badar kubra sannan kuma yau ga nan ba na biyu nan razwatu uhud fi razwatu uhud shi ma an yi tanadi kuma an yi shirye-shirye masu kyau wanda dai dama mahallu shahid shine a tanadi saboda abokan gaba wa kana tarihi al-ghazwa ay hadafuha al huwa al-intiqam shi wannan yaki na uhudu babban manufarta tushen da ya sa aka kafa ta shine ɗaukar fansa kawai kafirai sun shirya yakin nan ne dan su zo su rama abin da ya faru a Uhud a Badar to suna so yanzu su rama wal akhadhu bis sari min al muslimin kuma ana so a nemi fansa na wanda suka mutu a nuna damuwa cewa tunda dai musulmai suka kashe kafirai suka kama wasu a yakin Badar to su kuma kafirai suna so sai sun ɗauki fansa yanzu su zo su masu rama wajen musulmai lima ka fi gazuwati badarin saboda abin da ya faru a yakin nan na badar wanda bayani ya gabata wattafaka kuffaru makka ala an yaqumu yi yuqawwimu ya komo bi harbin ay shamila saboda haka kafirai suka yi ittifaki kafiran makka gaba ɗaya hadda da su masu ka gayyato allied forces aka gayyato a wancan lokacin suka yi gangami ashe ba yau aka fara gangami ba dan haka su musulmai fa inda za su koma su yi karanta tarihin su a talit wanda yake na tuntuntun asali duk abin da za a yi masa sai dai kawai a su ga mai mai ma ta lailata bil bariha daren jiya in ka kalle su iri daya an dade ana yin ruwa kasa na shanyewa saboda haka kafirai ba wani abu sabo da za su ga musulmai ba wani abu da za su gani game da kafirai sabo an taɓa yi an juya an zagayo an ƙara juyawa an zagayo ashe ya kamata su zama a faɗake suke suna sane kafirai ba irin shirin da ba su yi ba tuntuni ku duba dai tun daga maganan wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi ittifaki har tsohon najar ya zo ya shirya ga yadda za ya kashe man ga yadda za ya magani kaga sun shirya nasu ga abin da za su yi ce wannan bai ba ga abin da muka shirya wannan bai ba ga abin da muka shirya ce kai tsaya kawai shawara ga ta nan abu jahal zai ba da shawara ga nadadda ya shirya yadda za a yi kuma tsohon nagari ya ce wannan shawarar ba wadda ta kai wannan a ɗauko mutum ɗaya daga can a ɗauko mutum ɗaya a can a ɗauko mutum ɗaya can a mai kifin bugun mutum ɗaya to laraba ba su iya faɗa da kowa tsohon najar ya ce wannan shi ne ra'ayi wanda ya fi kyau to har yau har gobe haka ake saboda haka musulmi ya kamata su san wannan kullum kafirai suna yin shiri saboda haka nan ma haka suka yi an ya komo bi harbin shamilin shamila diddal musulmi su yi yaƙi irin na gaba ɗaya na haɗaka wanda in sun yaƙin nan tashfiya rai wannan zai masu maganin baƙin cikin da suke na kashe masu manya da aka yi wa tarwe rai rillata hatirihim wannan shine zai ƙosar da kishirwar da suke ji na gaba da baƙin ciki da hassada da suke ma musulmai to wannan shi kaɗai ne zai yi maganin wannan kishirwar kama za hadasa mi ya faru ko bayan haka wanda ya faru shine gashi nan aka kuma haka ake kullum a haka ake laqad fatahu babat tatawwa al-askari sai suka buɗe ƙofa ta yakin sa kai shine ne a al-askari wanda kowa wanda ya sa kan shi ya zo ana gangami kowa ya zo ga ƙofa nan buɗe a kawo agaji hatta shtama adadun ai har da suka tara adadu jaishihim salasatu ala muqatil sai da suka shirya mayaka dubu uku kaga sun linka na dacen tunda da yawancin an je an yi masu fata-fata a badar dubu ɗaya da wani motsi to yanzu bari su linka su ƙara tanaji su kai sosai sojoji kawai mayaka yan sa kai su dubu uku min ƙuraishin wal hulafa daga ƙuraishawa da abokan ƙuraishawa wanda suke shiri tare wanda suka kulle yarjejeniya tsakanin su cewa in sun zo ana wani abu za su taimaki juna وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير واتو مكامي irin wanda ake tashi wanda zai iya a gudu da shi a wannan ba wanda ake dora a kan raƙuma to sai za ka samu raƙuma dubu uku ka duba nan kaɗai kaga tun nan raƙuma kaɗai ma sun kai yawansu kenan kaga kowane mayaƙi yana sabon abin hawa ma yana da shi yana son wani abu raƙuma wa min silahil fursani kuma mi'ata farsin sannan raƙuma kuma aka sa dawakai su kuma ɗari biyu na doki wanda za a ce su kuma na kan dawakai wanda nan da nan za su kai farmaki tun da kaga doki ya fara kumi gudu ba a kwadanta su saboda aka ya falla da gudu suka kai farmaki suka yi harbi sai su dawo su kuma doki ɗari biyu wa kana min silahil wiqayati sab'u mi'a jar'u sannan kuma makamai irin na kariya wanda za a tare sulke sulkuna kawai sai da suka tanadi ɗari na ɗari bakwai ku rika auna yawan da kuma wanda za mu faɗi na musulmai ku gani nan dai raƙuma talatatu alat na kamai na kan raƙuma wanda za su na ɗaukar kaya na kaliyat kenan wanda za su ɗauki kayan kayan abubuwan su da kayayyakin da za su ci da za su sha da kayan abubuwa da wanda aka ɗauka yin ajiye can a aje makamai a gaba da ɗiba ana ba ta kashi raƙuma dubu uku wanda kuma za su zo su kuma na dawakai su kuma nafi abin nan ba su kuma raƙuma wa min silahil fursan na makaman dawakai mi'ata farasin ya fito ko wa kana min silahil wiqayati sab'u mi'a dir'a sulke kuma wanda za a tare na kariya dari bakwai kuma gashi sai da aka zaɓi daggogaggu su ma wa kanatul da uliya a wannan lokacin jagora na yaƙi na gaba ɗaya abin nan baliharin jais a yi la'abi sufiyan bin harbi gaba ɗaya shi ne kwamanda na gaba ɗaya sufiyan abu sufiyan shi aka ba jagoranci na gaba ɗaya shi ke ba da umarni wa qiyadatul fursan wanda ko ke gadin dawakai wanda shine jagoran masu dawakai shi kuma Khalid bin al-Walid kuma sannan yu'awinuhu Ikramatu bin Abi Jahl abin da ake so ku lura wannan yakin da kafirai suka shirya ba taba shirya irin shi ba ma maka shiri ne aka yi na yakin da ana ganin ba yadda za a yi ba karar da manzon Allah ba da shi da mutanen domin Abu Sufyan a wannan lokacin banda zaman shi mayaki mutum ne mai khibriyin yana da basira matuƙa sai aka ce shine jagoran shi zai rika ba da umarni gaba ɗaya. a tashi yaƙi a ce yanzu kai aka ce za a je yaƙi yanzu duk wannan abin da ake da shugaban ƙasa ya je wurin ya ce a yi a gaban shi kana ganin zai zama haka to wannan yaƙi ne da shugaban lokacin shugaban shi zai jagoranci ma yaƙin ya je a yi ba ta gashi ko ba anan muna ji wata afirka da aka dame su da shugaban ƙasan ya fito aka tafi da shi ba a gama maganan ba sama nan sai da ai mai karya a ba shi labari abin da ke faruwa shi ma an taba cewa wani ba to ba shi kenan ma ya za a yi a ne bai zani ba mana to ba su gaya mai gaskiya da abin da kai kawai su sashi a ɗaki kawai su yi karya sai kuma rubutu su su yi karya duk abin da suka rubuta su zuwa mai karya sau da aka yi mutu ce bai sani ba da gaske ne bai sani ba wala a baya kamata a ce baka sani ba ne to in baka sani ba ka bincika mana ka rika caya aka yi kaza mana a zuwa baka bayani ya kai shuru sai an gaya ma bayan kuma munafukai kaɗan a ah. munafukai ne ba su gaya mai gaskiya ba su yadda ya san komi munafukai ne ya zaɓo su yana ganin su ne sun cuce shi sai dai an je lahira tsaro lakar in dai shugaba aka jarrabe shi da muyagun masu shawara ya shiga uku in Allah yana son ka yana so ka yi nasara sai ya baka shugabanni bi tsana saliha masu shawara na kirki wanda in baka gani ba su nuna ma in ka gani za ka yi su taimake ka in ka yi kuskure su tare ka in ka kasa su cuttuɗa ka in ka zo yi ka kasa kai kaɗai su taru su taka to in mutum ya samu wannan ya gama cin nasara amma in aka jarrabe ka da masu shawara mugaye ga munafukai ga marin da du gaba ɗaya wanda ba su ma da addini su kwata-kwata to tun da akwai ɗan shi'a ciki ɗan shi'a ina addini gare shi kuma shine minista haso biyu da ka yana ta naɗa mutanen shi yana ta naɗa mutanen shi ya zo ilimi ya yi shuru ba za a yi nasara ba sun kwashe yaransu na su sun kai su iran suna karatu shi yana minista tsinen nan ko tsoro ba abinda za a yi daga mutu ma mana ne eh, makaranta ta mutu shuru ta mutu duk sun kwashe yaran sun kai iran in kana da hanya za ka je ma hanya sai ka kai ɗanka iran in kana da hanya ya baka scholarship ka kai danka wata kaza, nan kuma sun yi shuru sun kyale mutane ku daure ku gane abin koma ma me za a yi ku gane dai ba gaskiya ba ne ba gaskiya ake so ba ba a san abin nan ba ɗan shi'a ne an sani kuma shi bai ɓoye shi an ci har yaren iran yana ji don ku sani har yaren iran ɗin yana ji ɗan shi'a ne bin ma'anar kalma ɗan shi'a ne to ma ba mu san shi ba ne to mene ne shi ba ɓoye shi a shi ma yake ba in ku kuna ma jin tsoro shi shi a shi gaban kowa ma an sani ɗan shi'a ne bin ma'anar kalma har yaren garin ya iya na su da Allah to sai mu ta zo na mu ta ce so da Allah mu din komi ni babba ne a yi na zama babba yawa gaba gane ba wanda ake cewa wajen an amma ba gane wanda ake cewa dole ne mutane su rika gano cewa akwai matsala a ƙasan nan an babbata komi kuma shugaban ƙasan ba ma zai san wani abu ba ba an shi'a ne shugaban ilimi to an lala an zo an samu matsala yanzu wata nawa yanzu da aka da ba a karatun yara na zaune kuma wanda suke da hanya su kuma an kwashe su an ba su scholarship iran yanzu irin yanda ake kai mutane karatu ne na Allah kada ya san iyaka kuma duk wanda ya bi ta hanyar su sai ya samu dama haka suke so su rusa nan su tashi su kwashi 'ya'yansu 'yan shi'a da wanda suke so su bi tsarin su su kai su can makaranta sadda za su gama karatun ku kunan yaran ku ba su je ko ina ba in suka dawo duk inda yaro ya gama karatu shekara ashirin shi ya gama shekara ashirin da biyu ya gama sai a rika fito da manya-manyan appointments ana cewa ga ma'aikata za ta ɗauka amma sharaɗin yara ka su wuce shekara ashirin zuwa ashirin da biyu sai a duba a naku wani ya kai talatin bai gama university ba ma su ko nasu shekara ashirin sha takwas sun gama sun dawo suwa za a ɗauka to dama shi a cewa suka yi suna so kafin nan da shekara ta dubu biyu da kaza ya zama duk kusan wasu manya-manyan kafofi ‘ya'yansu yaransu na cikin wurin ba ku sani ba ku sani yana daga cikin manufofin shi'a cewa zuwa wasu shekaru ya kamata a ce duk inda ka sani cibiyoyi to akwai mutanensu a wurin suna wakiltar su in ba haka waya za a yi kuma yanzu ma ko ci aka yi an koma makaranta yanzu ana zuwa yanzu nan an koma yanzu ba september ake ba inda za a ci a sasanta a koma sai a je makaranta october november sai a ci an tafi hutun christmas sai januwari a dawo an dawo januwari february march sai zaɓe sai maganan zaɓe sai a dawo gida zauna ce ba a zaɓe yara na makaranta sai su dawo gida su zauna sai an gama kuma zaɓe in ma an koma kenan in ba koma ba yanzu ana kaiwa watan goma sha ɗaya za a ce yanzu ko an dawo ma sai mista nawa za a yi a bari sai bayan zaɓe komi ya natsa a dawo su sannan nasu sun kai shekara ta uku a makaranta ko ta biyu dama ga illar corona ta bugi yaran ga kuma ta wannan yajin aiki ta buge su sai yaushe za su gama shi ɗan makaranta duk sadda aka samu ƙarin semester guda ɗaya ma to ba kyau ba ne shi a wurin shi to walle yadda aka ƙara samun shekara ta ya maimaita da aka yi koronan nan wasu da suka je da suka maimaita shekaran aka gama to yanzu sun maimaita shekara wani ya shiga maimakon shekara hudu yanzu zai shekara takwas ya gama university ba to sannan in ka hada da shekarun shekarun shi na to wani aikin daga nan ya rasa shi ko ina za a ɗaukai sai dan in ƙarya ya rage shekaru to dai ne kuma ta ƙarya ku gane ana cinye mu ta ƙasa ba mu sani ba to an ɗaukai shi ne shi ne minista hasobi yana ta aiki shi kuma dare da rana aiki ba sa ɗaukaka in kai ba ɗan shi a bane kusan wannan maganar sai da na je wajen wani muna magana da shi ya ce wallahi shi zuwa ya ce wai yana nema mai alfarma wai a ɗauka aiki a wani wuri na je ne aka ce <laughs> ɗan a ne shi ne ce a to kai ba ɗan shi a bane ba za a ba ku ba kawai kan ma ku je sai ɗan a sai ɗan a ake ba kuma suna ta kai su makaranta can waje saboda haka nan gaban ana magana medical doctors yan shi'a ne sun je iran sun koyo ana magana engineers yan shi'a ne sun je iran sun koyo ana magana yan ne sun je abin nan sun komo sun dawo duk da kasashen larabawa su ma sun buɗo suna yi amma nasu zai tasiri irin wannan su za su ɗauki mutum ɗaya ko mutum biyar su ko nan su kwasa ga ya guda dama duk wanda zai zama shi ana turo musu da kuɗi dama su yi aikin cikin gida sannan yanzu aka zo ga makaranta ilimi babu to yaran mu suna nan zanna ba karatu a ce ku kawo su duka sai su kwasa su kai can nan kuma shi ya kashe nan shi kuma an magana shugaban tafiya bai ma sani ba shi bai ma san ana yajin aikin ba sai da aka dade to suna gaya mai ne kana abu shugaban kasa komi ne zaka sani sai zaka ce sa wakilai nasu kasadar da kai ce ma kaza na faruwa kaza na faruwa kaza na faruwa to an samu bitana su bitanatu su ashaddu su khabitha jiddan bitana khabitha an samu mashawarta mugaye munafikai ya za su bada shawara mai kyau mhm. wato wani lokaci karatun da fa dole sai ya shiga nan sai dai ka ji tsoro ka daina zuwa amma wallahi wani lokaci dole baya da za a karatun ne ke kawo maganan ba wai mu dan muna mu da muka ce ma kowa ya kowa ya ta kanshi ba ruwanka da zuwa wallahi ba yadda ra'ayi muna cikin kasar nan ka ce komai ba ruwanka wani abun sadda zaka yi magana ba ka sani ba dan ya shafe ka kai ma ba da zaka kai ma dan kasa ne kuma abin da ake yin suka ce demokradiya sunanta to kana da dama ka faɗi yanci kai ma kana da yanci abin da ka gani fahimta ka ka faɗi to na ka ba daidai bane muna cikin wani hali yara in aka ce maka sun zauna gida a makaranta ba sa zuwa karatu babu tarbiyya ta abin nan ba komai sun dawo sai dai su ta riya cikin gari an shiga uku nan fa muka gaya maku harunun rashid ya kama wasu iyaye ya kukkulle su da aka yi sun yi laifuka ne fa wasu sun ci bashi wasu sun yi kaza wasu sun yi kaza wasu sun yi kaza aka tsare su suka dade rannan sai kai ziyara kurkuku sai ya hira da 'yan kurkukun nan wasu daga cike yanzu da kuce kurkukun nan menene abin da yake damun ku babba suka ce tarbiyyar 'ya'yanmu domin da muke kurkukun na yanzu ba mu san halin da suke ciki ba makarantarsu menene nasu sanda muke nan muna bincika muna sane da abubuwansu na ilimi muna sane da iliminsu na kaza yanzu muna kurkuku ba mu san halin da suke ciki ba ba maki yanzu duk sun lalace suna ta tangaririya a gari tuna ba ma nan wallahi mutumin bayan Allah nan da ya ji wannan magana sai fashe da kuka ya ce duk wanda suke kurkukun nan ya yi masu afuwa wanda ake bi bashi in saboda bashi aka tsare shi ce na biya masa wanda aka yi laifi an ce dan kaza ne aka yi masa na yi masa akuwa wanda ya zama an tsare shi don wani abu diya ne na biya masa duka gaba ɗaya yan kurkukun na aka sake su aka ce ku koma ku kula da 'ya'yanku ku kaji sau haka ya za a yi abin nan abin nan yara na nan zube wajen wata nawa yanzu wata nawa da aka fara wannan strike wata takwas ka jefa saura saura wata hudu ba a shekarar gab yara na zaune a gida to duk wanda ya wannan abin ya shafa ba sai ya yi asara wannan shekarar kenan sai ya maimaita wata shi gaba ne wurin shi ko nan daga ba su zo su ce to aiki sai mai shekara kaza za a dauka daga nan duk yan a sun mamaye ko ina su kuma wanda ba yan shi amma masu wadata sun kai nasu waje kowa ya dauke nashi wanda duk zai iya magana ya wani ya yi shuru ya dauke nashi ya kai waje kowa zai iya magana ya yi shuru ya dauke nashi ya kai waje wani ma bai iya magana amma dai tunda yana da dan hali ya maimakon ya dan shi ma ya zama victim wani ya dauke nashi ya kai shi ma waje su ko talakawa ku su ma mutu duk ma abin da za su zama su zama ai ko kun gamu da laifi laifuka wallahi yanzu aka fara ganin laifuka don yayin da aka ce al'umma an yi watsi da masu tasowa yara matasa babu tarbiyya ba a sama musu abin yi makarantar ma ba su yi ba balle samu abun yi yanzu kuka fara ganin jarima jara'in laifuffuka yanzu kuka fara ganin su matasa ba su da abin yi ba su da sana'a karatu babu suka zo suka zauna kuma su ma suna so su ji daɗi irin ku irin motocin ku wani ya zaɓa tuntuni wani matashin fa yanzu yana yana 200 level ya riga ya zaɓi irin gidan da zai gina da motar da zai gina ya ga ba zai samu bai ganka da taka zaka ci duka wallahi sai ya kwaci taka ku daina ganin abin nan kamar abin dariya ba abin dariya bane wallahi aka waye gari matasa ba su da komi suka tashi wata rana suka ga gaba ɗaya su rayuwar kamar za a gama su ba su komi ba ba su yi aure ba ba su da aikin yi ba su da abinci ba su da abin sha ba su da komi wallahi al'umman da suke raye da su sun shiga uku ko jiya sai da aka turo man dogon rubutu kasa karanta shi ne duka aka yi maganan wani ɗa ya ce daga ganin abokin shi baban shi ya mutu ya ci gado shi ya samu kuɗi da yawa shi ma ya dinga attempting kashe baban sai da ya attempting haso uku ban sani ba ban gama karatun ba ko na ko ya gama ya gama oho so uku yana attempting ya kashe baban shi ma ya samu kuɗi irin yanda ya ga abokin shi ya ci gado to shi nashi baban ya ki mutuwa zaka bari ya sauri ya kashe shi shi ma ya samu kuɗi yadda ya ga wancan abokin ya ci nashi ya samu kuɗi to wanda shi baban shi bai ajiye bai ba wani ajiya bai da kwabo. ba baban wani zai haraba lokacin inda ya ga kuɗin kusa da su inda ya ga kaya kusa da su shi bai da komi ya ga bai aure ba bai komi ba bai abun nan ba babu wani abu nashi da zai iya zama mutum kuma wasu suna ta jin daɗi su waɗanda ba sa jin daɗi su bari <laughs> wala abin mamaki ne ba zai yi ba ba zai yi ba ɗazu ba muka gama karatu nan da ku aka ce wasu sarakuna suna hira su biyu ɗaya na tambayan ɗaya bilarihin yaya aka yi kuka zauna lafiya ku ba matsala suka ce abin da suka yi sun yi adalci ne ko ba rigima ko an ma kowa adalci kowa ya samu abin da yake gudana na rayuwarsa duk da al'umma suka wayi gari mutum ya duba da gaba da baya da gabas da yamma da kudu da arewa baya da wani tunanin cewa zai iya samun wani abu nan gaba a tunanin shi a gani na ido wallahi an shiga uku ko jariri da ake rike shi ba fata ake zai girma ya zama wani abu ba so da haka ba daidai ba ne kuskure ne sosai amma maciya amana sun yi yawa ƙasar nan ba su faɗi ma shugaban ƙasa gaskiya ba sa so ya gano duk abin da suka gano zai gano ma sai sun rurrufe shi to wakilan nashi ma wanda yake wanda suke wakiltan shi masu gaskiya ma ala haddi ma na fa yadda muka ji cewa akai wanda ma suke da kirkin suna da azaman su abin ba a yadda ma su ganshi balle ma su gaya mai abin da suka yi ko su gaya mai damuwa shikenan kawai sai dai a bari a shiru to amma ba shi ma da nashi tunda kai ka naɗa suwa sai kai ta neman kowa bai zo da ganka ka ce ko wane kwana wata ɗaya kenan ban ganka ba zo ka gaya min abin da aka yi ko na sun danne shi inna lillahi Allah ya sauka ji Allah ya sauka ji Allah ya ba shi mafita mu dai mun sai yana da manufa mai kyau wallahi mun sai yana da manufa mai kyau amma kuma mutum shi kadai bai yin aiki ko ɗaki ne aka ce ba wai Najeriya ba ɗaki wannan mun sani a ƙauye ɗan boto wala kai kadai za ka yi shi amma nan da ka gama ba ka yi saka dora shi bisa daki ba kuma shi shugaban kasar shi ya bi ni sanin dan boto tunda ya ku zai ya ba ya ba to dan boto ba ya dauko wurin mutum daya sai an taru to yanzu shi ya shirya ga manufa ga tsari ga tunani mai kyau ga tsari mai kyau amma Najeriya ta fi karfin dan boto gaba daya to dan boto ma ba ka yi dora shi kadai kasan dan boto yawa ina zai dai sai dai kawo wula gaba mene ne dan moto nuna mene dan moto ciyayin saman daki inna lillahi yawa kaji wai ciyayin saman daki <laughs> na to ka kusa tun da amma ciyayin saman daki shine dan moto Ta kai fa kai ma irin shine ne eh malam malam ya mazu hambali eh kan daki wancan na saman da ake daura <laughs> eh ban ji ba hannu ɗau bai ɗaukar jinka sai an taru hannu ɗai bai ɗaukar jinka sai an taru to balle najeriya ɗaukar inda wani wurin ya ɓare wani wurin ya kama da wuta ma ina ɗauka wasu na kashe wuta wasu na ƙoƙarin a ɗora wasu na kashe wuta ta nan wani wurin ambaliyar ruwa ta taho wani wurin gaba ina wallahi ba ta ɗauko wurin mutum ɗaya sai an taru taron ma ba taron taron dakan turmi sai an yi wannan taron to saboda haka matsaloli kuma daina ɗora ma mutum ɗaya gaskiya sun fi ƙarfin mutum ɗaya sai an taru kuma waɗanda za a taron an kira su taru sun ƙi daga munafukai sai makaryata to ya za a ɗauka idan mu ta roƙon Allah ya ba mu mafita kawai ta ko ta ina za ta zo kuma shi Allah baka ce mai ga yadda za a yi mu dai muna roƙon Allah ba mu mafita kuma Allah ya fahimtar da shi kuma ko abun nan baya ma kusa tafiya ya ba su wuri a shi kenan ma su san da suka ga dama kuma Allah kiwa Allah sauƙaƙi wa kana til qiyadatu al ulya li hadha al jaysh kun ga dai nan ni abin da nake so ku lura a bangaren kafirai kanshi sai da aka zabi jigajigan da an san amfanin su an san fa'idar su dan ku dibi Abu Sufyan sannan ga Khalid bin Walid ga ikramatu min abi jahal mun karanta mun maimaita mirara wa tikrara a jahiliya ba a taba hada yaki da waɗannan guda biyun ba a ce ga Khalid bin Walid ga ikramatu min abi jahal a ce ba a ci nasara ba ba su taba yi ba saboda in suka je wurin yaki wannan na maimana wannan na maisara haka suke yi idan aka fara ba ta kashi ba maganan gudu ba maganan ja da baya sai sun ci nasara abokai ne su biyu ba a san a maka a wannan lokacin akwai matasa masu yaki kamar su ba to su ne jagoran wannan yakin nan gefen ga ikrama nan gefen ga Khalid bin sannan shugaba ga kuma mai wayo na ƙarshen wayo Abu Sufyan ku duba saboda wayen shi fa ya tsare shi akai ta mai tambayoyi yace ya bada amsa duka yace ba dan yana gudun kada tarihi ya rubuto ya taɓa ƙarya ba ran nan da yi ƙarya don samu taimako amma yace bai so tarihi ya rubuto ya taɓa yin ƙarya yanzu wanda bai taɓa yin ƙarya ba kuna ganin ko a duniyance ne nasarar da zai samu kaɗance? mu ko mun samu kwandon buhun makaryata sun zo sun kewaye shugaban kwanduna kwanduna na makaryata ya za a ci nasara da makaryata da munafukai ba da za a yi balle ma har da wanda baya ma musuluncin kwata-kwata ɗan shi'a ina yake ina ga addini sau da haka masifa ce iri-iri ga ta nan Allah dai ba mu mafita saboda haka wannan shine abin da ake magana wa qiyadatul fursan li Khalid bin Walid yu'awinuhu ikramatu bin Abi Jahl amma liwa tutocin makafa fa kana ila bani Abdiddar nan aka bada ta kuma bada hada hada al-istidad yace wa madha ba'da hada al-istidad yace me ake jira bayan wannan irin tanadi abinda ake nufi nan an gama tanadi ba wani abin da za a nema na ƙari bayan wannan shirin da suka yi laqad taharraka al saboda haka yanzu ga mayaka nan sun motsa wal kamil ga su da wani irin alkamin suna da wani irin bakin ciki kowa yana kulle da masifan damuwa dan wani ba gidan da ba a taba babba ba a ciki can gidan an kashe masu uba can gidan an kashe dan da suke ji da shi can gidan an kashe masu abokin da suke ji da shi can gidan an kashe masu yayan da suke ji da shi can gida an kashe masu kanan da suke ji da shi kowane gida da wanda aka taba a wancan yakin da aka yi naka aka na cike da fushi har mata akwai wanda tana jin haushin an kashe mata baba ita ma tana ciki cike da bakin ciki ta cira take kawai ta gaya za a yi su nemi fansa saboda haka yaƙi ne aka fito da nuna ɗaukan fansa mutum ko nushin kai in kai niyan fansa za ka ɗauka sai ka doka ya fi naka shi za ka ce in za ka yi ramuwa kakkai sadda kake fushi da wuya ta zama daidai da yadda ko zagin ka mutum ya in dai so kake karama sai ka wuce nashi da wuya ka zagai shi kadai sai ka haɗu har da baban in dai a lokacin kana fusace ka ce bari ka rama tun da ya zage ka sai ka rama to da ka zo rama wannan sai ka zagai fiye da naka to balle in za ka yi duka ya doke ka kace bari ka rama ƙarshe ma dundu ɗaya ka mai uku haka ne ko to saboda haka su yanzu sun taso ne da fushi na ramuwa da ɗaukar fansa to aka haka suka zo so da aka suka tashi wannan yaƙi Lakata taharraka al-jaysh wal ghayth al-kamil ay yush'ilu nar yana tado da wannan wuta ta baƙin ciki na yaƙi da suna jin fushi lakin kaifa arafa annabi sallallahu alaihi wasallam min maqdami hadha al-jaysh yaya annabi ya samu labari cewa wannan runduna babba ta taso za ta nufo ai ba sun boye asiri sun yi boyen asiri sun yi boyen asiri dan ka a sani wa al ikhtibarat ai wannan ikhtibarat ai wato annabawiyya al adu wasitat al abbas bin abdul muttalib kun ga sai ake cewa dangantaka ba karama ba ne jini jini na dangi baya karewa ko ana batawa ko ana wani abu dangi za su iya su rika fada da dan uwansu ko su rika fada da wani abu in suka kawo ma karar shi kai ta ce ba su ku dai ku yi hakuri kawai amma ka ce wai a rabu ko a wani abu to wata ran ma haushin za su jima kai da ka ba da wannan shawara kun ga Abbas a lokacin bai karɓi addinin ba amma saboda yadda yake ganin dangantaka kuma dama lokacin da aka zo sulhun da a da annabi Madina ba haka aka zo aka zauna da shi bai ce a ku sani fa dan muna faɗa ba ya zo da wani abu mu ba mu bi ba ba yana nuna mun yadda shi bane ba dan uwan mu bane har yanzu shi dan gata ne ba mu yadda a taba shi duk da muna faɗa ta wannan abin ba mu bi shi ba ba za mu yadda ba da haka ku gaya mana shirin da kuka yi wajen kare shi in kun ɗaukai kun kai madina mu ji tukun in mun ji mun gamsu mu ban maku in ba ku ba mu gamsu ba mu riƙe abin mu duk abin da za a yi a yi amma yana nan a cikin mu aka gaya masa cewa gashi za mu tsare shi kamar yadda muke tsare mu da 'ya'yan mu a can mu kuma kun sani mayaka ne muna yaƙi ba gairawa dalili balle ma da dalili yanzu Na haka za mu yaƙi duk inda ya shiga za mu shiga kan wannan ba ya ce to yayi kai kuma faɗi naka maganan mu ji ka yadda ya ce ya yadda amma ga gashi gashi suka ce an gama ya ce to kuna iya tafiya da shi sannan ba ba ba musulunta a ba amma yan wantaka ce ta jini to yanzu ma ita ce da ya ga irin shirin da aka yi za a je a durfafi dan uwan shi ko ko da a wurin shi tun na Abbas ne ya ce saboda haka sai ya rubuta takarda ya gaya masa ya ce makkafa larabawa sun shiri ga irin shirin da suka yi sun tattaro da kawunansu da makwabtansu wanda za su iya taya su fada saboda kada su ɗauke ka akan baka sani ba kai shiri mun san kai kana da taimakon Allah amma dai ka sani ga abin da suka shiryo aka ta da takarda nan take ta tafi kafin su je Ai su ba a risalatan musta'jila kun gani aka yi speed post a wancan lokacin ko lokacin suna da speed posting yadda za a samu dakaran da aka san iya fara tafiya baya tsayawa tafiyar kwana kaza ya yi ta cikin kwana uku tafiyar kwana goma talatin ko kwana kaza ya yi ta shi kwana uku duk kwana goma ya cinye kwana ɗaya ya cinye hanya da shi haka aka samu dakare aka tura shi aka ce ya kai takardan nan risala musajila ila nabi sallallahu alaihi sallam wadda dam dumniha jami'u tafasilul jaishi yanda duk abin da ke ciki amma annabi bayanin duka daki-daki abinda waɗannan sojojin suka shirya da abinda aka yi na makka ga yadda aka yi ga yawan mutane ga yawan raƙuma ga yawan dawakai ga yawan makamansu ga shirin da suka yi ka shirya lakin mata wasalat hadihir risala ila qa'idil muslimin al-a'zam sallallahu alaihi wa sallam yaushe wannan takarda ta iske manzon Allah ta isa zuwa ga wannan shugaba na musulmai mafi girman shugaba صلى الله عليه وسلم لقد وصلت على فور بعد ثلاثة أيام عندما انتئسة وينقى أنا أكو لقد قطعت وأن مسافة خمسمائة كيلومتر في هذه المدة القصيرة فإذا تسيني تفين كيلومتر قريب يرشر أتكين وأن أنا أكو تكدن أن تسيني استقبل كيلومتر قريب ير كيلومتر في هذه المدة القصيرة وأن اللوكة كسا كسا wasalat ilaihi sallallahu alaihi takarda ta ita, wata sallamaha wa huwa masfi masjid aka miƙa ma manzon Allah wannan takarda ya amshe ta a lokacin yana cikin masjid quba sai ga takarda an zo mai da ita maza ya fa'al ni annabi yayi da ya samu takarda me zai taqadis ta'adda rasul sallallahu alaihi wa ashabuhu littawari annabi da shi da sabonsa suka ce mu je mu yi tanaji dan abin da zai fado dan wannan duk wani abu da aka yi babban abu ne faqad kamat ai wannan sa aka samu duwairatun ai min almuslimina aka samu wasu ɗan dakuna ƙanana aka yi na musulmai duk ta shafi ta adu inda za su rika tsayawa kamar yanzu da ake yin irin wannan dan bukkan da za a sa dan dakuna kafa dan tanti a samu musulmai a boye su a wajen dan su rika ganin ya za a yi menene labari aka kakkafa waɗannan dan in sun ji labari su sanar wasu na ta can wasu na ta can wasu na ta can in wasu ba su sani ba wasu za su sani ko ta ina aka bullo wai duwai riyat kuma sannan duwai ko wannan wai duru duruwai duruwai duruwai duruwai kai ya sunan duruwai tat yawwa duriyat barakallahu fi su aka yi daur ne gidaje aka yi dan dakuna okhra ala madakhil madina wajen shigowar madina aka yi su wa akharuna yahrisuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khawfan alaihi min al-a'da wasu kuma suka koma suka yi daji aka samu ɗan runduna wannan ɗan adbata wannan ɗan runduna wannan ya abin nan da inda suka yi tantuna wasu kuma suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ragama anna Allah harisuhu ay wa hafizuhu duk da cewa Allah tabaaraka wa ta'ala shike tsaron manzon Allah shike gadin sa amma ba hana mutane asbab ba wakar ta ce a duruyat duruyat aka yi su aka yi waɗannan duruyat duriyat an yi su kai kalmar nan ba ne da daɗin waɗinta a yi akhbar al jeshil maki makki khabaran da khabarin waɗannan wanda aka sassanya su 'yan sojo taron abin nan 'yan bataliyoyi da aka yi waɗannan tantuna tantuna na aka sakakkafe su suna ɗauko labari wani bayan wani gobe su ce ga abin da suka gani gobe وهنا إذا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس استشاريا anan ne annabi sallallahu sai shirya wani kuma sojoji ne na bada shawara waɗanda za su yi shawara su tattauna su gaya wa shugaba abin da ya kamata kun ga magana da muke ko in dai shugaba zai samu masu shawara masu kyau na kirki za a ci nasara in shugaba ya samu mugaye munafukai makaryata masu cin maciya amana to wallahi ba zai ci nasara ba ko mi ya soyi mai kyau ba zai yi ba ta su bata ne jagwalgwala kawai suke yi duk da ya zo da ruwa mai kyau sai sun sa mai poison ma'anawi fa nike nufi mhm. da ya ɗauko wani ruwa mai kyau ga ruwa a ba mutane su sha kowa ya jiki su ya sa mai da gwalwa ciki da ka kurɓa ka furzar ko kuma ya kashe ka ruwan ma'anawi arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa yadurruka idza jahiltahu sau da haka shi ne abin nan sau da haka haka akai suka zo suka zauna ana shawara ai ala ai tubadalu fihi al'ara fi jihatin nazari wato ana musayar ra'ayoyi a wannan lokaci na fuskantocin me za a kalla me za a yi ai likhtiyaril mawqif sahih saboda a samu wani matsayi wanda yake mai kyau wanda za a yi fa ma za kana ra'ayul qa'id al-a'zam sallallahu alaihi wasallam menene matsayin shugaba mafi girma yayi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun wa ma za kana ra'ayu ashabihi al-fudala menene ra'ayin ra'ayu ashabi ra'ayin sahabbansa masu daraja su kuma me ra'ayin su laqad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla yakhruj ashabahu min al-muslimin ai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga kaman ba zai fitar da sabonsa daga cikin musulmai su je su abin nan din waje ba kawai wa innama ya tahassanu bil madina kawai su tsaya cikin madina kawai su zauna ciki su zaman su a cikin madina wa ina qama al mushrikuna bi a yi aqamu duna jadwa idan musulmai wannan kafirai sun zo sun tsaya can sun tsaya sojojin su ba su fito suka taho ba su ba wani amfani kenan wa in dakhalu al madina in ko suka shigo madina qatalahumul muslimuna ala afwahil aziqqa to musulmi sai su yayyake su a bakin kofofi a lunguna wata hanyar kananan hanyoyi su tare su tunda su wasan gari ba sai su tare su kwakwaɗe su a cikin gari wa ramatuhumun nisa yace mata su ma za su ba da gudunmawa in an shigo gari su ma mata ku dauko duwatsu ku dauko tabare bil hijarati min fawqil buyut su mata su tsaya daga sama su tara duwatsu su dinga kwakwala masu daga sama mata suna da amfani sosai ba yadda za a yi a ci wata nasara wallahi maza su kaɗai ba za su ci nasara ba in ba mata mata sun ba da babbar gudunmawa kuma ba su daina badawa ba suna ba da babbar gudunmawa a tafiya sosai mu kanmu na yanzu na sana mu wannan ma da muka ci dalilin mace ne wallahi dalilin mace ne wannan wurin da muke magana na san kun ji ma sai zama ba abun nan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala mana mun samu wannan wurin babban nasarar nan ta dalilin mace ne dan ita ta dauki kukan mu ta kai inda ta kai Allah ya ba da mafita dalilin mace ne ita ta kai kukanmu wancan karan ma da muka ce wa ta kai kuka aka ƙaro aka ɗaibo wanda muka cike muka biya wancan karan da muka ƙara kuka ta ƙara ɗaukar kukan ta ƙara mai da inda ta kai kuma aka maimaita na fata ya kusa su kowa ya sa su cikin addu'a khasa da wanda ya yi da wadda ta yi sanari. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi sanya shi mizani hasanati su da iyayensu muna masu addu'a alkhairi da zuriya su duka to ku diba to da mata sun daje suna ba da gudunmuwa mu dai nan kan mun gani ba ma wannan din ita ta fara ba da yawa matan sun kai koke wasu wuri tun a cikin can wata ita ta faɗi a wani wuri duk ba sai mun ta tona tona ba ba dai tun da mun ci nasara muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan an yi addu'o'i an yi abun nan kuma daɗin da muke ƙara ji shine a ce mutane ana sa su a ce su yi addu'a kuma ba a ganin sakamako kamar Allah ya an sha nan yana sa mutane su ji ba su jin ƙarfi amma a ce an yadda an zo ga matsala wadda wasu ke ganin ma ba za ta yi ba kwata-kwata wasu na ganin kamar wasa ma an faɗi suna dariya to irin wannan kuma Allah ya bada nasara a ci nasara akan wannan sai ƙara ƙarfafa gwiwa don abin da aka tashi aka ce ai addu'a mutane ba za su yi ma Allah mummunan zato ba shi koyi ma Allah mummunan zato ma laifi ne da mai neman allura na kafirci ne ma da mai neman allura da mai neman jirgin sama a wurin Allah duk ɗaya suke ba wani da za a ce ya fi wuya kuma na sha gaya muku wannan magana malam abubakar ya gaya mana kwanaki ya ce mana mu ƙara tunawa da rahama gaba ɗaya da ake samu da azaba gaba ɗaya da za a yi masu azaba duka bainal kafi wa nuni ne za a ce ma waɗanda za a yi masu rahama ne kun su shiga rahaman nan za a ce ma wanda za a yi masu azaba kun ne su shiga azaba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yi ma Allah mummunan zato ka rika ji a zuciyarka ga wani abu an ce a yi a roƙi Allah ko a bi Allah a samu abin nan kai tunanin ba zai yi ba kai ma Allah mummunan zato to muna gode ma Allah kan wannan babban nema ai ya isa dai kun riga kun dike nan wasu ma sun ji dama ne to da ta ne a bari sai juma a faɗi gaba ɗaya kowa ya ji shike ne wasu kafin a yi labari ya yi tsalle sun ji to yanzu kowa ya ƙara ji amma dai a muhimmu kawai a yi taimaka a ta adda a masu adda a fata alkhairi na fata Allah tabaraka wa ta'ala saka musu alkhairi korar da naga abun ya kure naga lokacin ya matso sai da ta zo karatu na ce mata abun nan fa saura kaɗan lokacin ina ganin abun nan kamar ba zai yi wata ce insha Allah ba zai yi kakkafi insha Allah zai yi ai tuna dai kace a roƙi Allah insha Allah zai yi ta ƙara ƙarfafa gwiwa da ta koma ana yin kwana biyu sai na ji burum wani wani wani kurum ko a wuda ta tahowa kayana ta zuwa to hawa wala abun nan ai ba a komi yanzu abin nan mata kuma yau ko yau abin da mata suka yi ina ku kuka yi shi mata da suka shigo nan wurin suka ji maganar nan can suka shige suka yi sujudu shukuru suka yi ta rusa kuka wasu har cikin nan suka shiga suka yi kuka a gabana ma na ce a yi haƙuri suka ce kukan murna muke ba kukan bakin ciki ba suka dinga rusa kuka banda wanda suka je can gidan fa suka yi wallahi kafin in zo nan wurin sun kai wurin da suka ji labari an je an share ga su ofisa na sun je sai suka tafi ciki da aka tashi nan na ce yau kan kowa ku jagorance su kowa ya shiga wurin awa da suka je wurin nan suka kafa goshi kasa sai suka yi tafasa kuka kawai su kukan murna ne ta wannan kada ya yi shi mu ma murna alhamdulillah na gode ma Allah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat muna gode ma yan uwa wanda suka zo aka ce ai ta addu'a suka yi ta wasu a gaban mu wasu a wata ƙasar wasu a wasu rare duk ana samun sakon nan za su turo suna ta addu'a ce Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya yi iya abin da zai iya yi kuma tunda mun ci nasara fatar da muke Allah ya sanya shi kowa fi ne zani hasanati alhamdulillah to mu tafi dai an tsallake ne an je wani abu ya faɗo mun shige can dan haka haka aka yi maganan mata aka yi cewa mata suna ba da babbar gudunmawa ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadda ya hijira ya koma Madina irin gudunmawan da mata suka bashi har abin da zai ci ba matan nan ba su yi wasa da shi ba wannan sai ta ce ita ta rasa abin da za ta bashi sai ta je ta nemi wani abu ko kalli ummu sulaim ita da ta rasa abin da za ta bashi ta ce abin da za a yi ɗanta za ta bada anas bin malik bari ta bada shi kawai ya zama na manzon Allah duk abin da manzon Allah yake so ya masa ya zama masa mai hidima kawai in kana so ya so ma kaza ya je so ma in kana so ya nemo ma wani shi dan Madina ne in manzon Allah na so ai aike da ya kira shi kawai ya aika ya san inda zai nemo mai koma menene ya sani dan aike ga dan aike nan na baka ni shi zan iya baka ga dan aike nan ya kuka gani da kuka ga cin nasara kuma to ta kuka haka abin babba ne ya fito wa in aqama al-mushrikuuna bi ma'askarin mun gama nan yace sai mata su ma shine kawo abun yace ramatuhumun nisa bil hijara min fawqil buyut kun san ko su mata abinda aka sa su shi za su idan aka tara duwatsun na a sama aka ce masu duk wanda kuka gani ku kwala bai dutse za su ce an gama kawai wa zai hana su kwala dutsen nan sai wanda ya sa su zo haka suke da an ce ku tara a sama aka tara masu duwatsu aka ce duk wanda kuka ga ya shigo ku ranta ma mai dutsen nan ku tarauka mai aka suka ce na'am aka sha dutse to da aka sai in wanda ya sa su kuma ya zo ya ce ku kyale shi in ba ka ba ka za su aka tara su aka ce to mata ma da gudunmawan da za su yi a tara masu duwatsu su hau gida sama kuma wannan ke nuna ko fada ake komi ake yi mata dai matsayinsu a tsare su a cikin gida Kasu fito su ya mutse ba a ce su fito ba su ma sai aka ce su tsaya daga saman gida suna hada da maza lokacin maza na can nawa nan kafirai sun shigo mata ku tsaya daga sama amma ku ruwan duwatsu kar ku zo a haɗe da ku balle ma wani maku rashin mutunci amma sai aka ce su tsaya daga can su zubo duwatsu kun san ku aka fara zubo duwatsu ya za to mu namu yanzu inna lillahi bazan ma sun kasa jifa wallahi ba za ba su iya jifa yanzu wani da ya yi jifa sau uku daga nan zai ci hannun shi ya rike nan aka zo nan na sa roba a can aka sa duwatsu nan tari guda ga roba can ga galan a sama aka ce kowa ya zo ya gwada saiti ba wallan in ya dauki ina isa <laughs> yanzu abin da za a yi ga dutsen nan ga roba can a drum dau dutse gwada irkama bulon nan ya fado irkama wannan bulok din a ba malam wani ya jifa goma bai samu bulok bai samu galan din nan so daya ba in kuma yayi so kaɗan ya ce ya gaji ya ce wallahi hannun shi ya kama ciwo to ran da aka ce jifa kawai za ka yi da dutse ka jefe abokin gaba ka jefa so goma baka samu ba shi ya jefe ka so goma sannan ya same ka jifa da dutse mutum ba zai iya yi ba to balle mata maza sun kasa mata ne za su zo su jifa da dutse dutse fa mutum ya ɗauka haka ya kwala wani fa ko a maka aka je wannan jifan da za a ce kada ma ka bude kai haka kawai kai haka ka jefa nan wallahi wani sai yayi so kaza sai ta bauɗe in kuma ya gaji ya fito ya ce hannun shi ya hannun shi ya sage jifan jamra mutum ya ɗauki dutse ya haka da aka ce haka za ka <laughs> ka jefa nan ka ɗauka haka kwas ka jefa wani in yayi so bakwai din nan ya fito aka ƙara ta za a ƙara bakwai tattausa ya huta mala abokan haka ne wallahi wani sai ya huta an sauka gama abun ba an faɗaɗa an yi komi wani daga nan ma in ya zo shi kuma ya haɗa bakwai ɗin ya watsa su gaba ɗaya saboda kai sha wuya da koma gefe tage kawai wai ya gama shi har da haushi ya jefi shaidan Wala sai shaidan wai yana wani da shege kawai ya watsa wai guda bakwai gaba ɗaya koma gefe shege kawai shi yasa aka rabu da baban shi da baban shi zai raba aure eh wai je da sai da je ba masa dutse an gaya wuta da in ka je kawai ka kwantar da hankalinka ba mai jiran ka bauta Allah ka zo ibada ka zo kuɗinka na daura a ka ko ɓacewa kai za ka je kanka gida ka bi a hankali ka je ka isa wurin ana bi ana tafiya kana matsawa ana yi ana tafiya kana matsawa ana yi ana tafiya kana matsawa kuma da kayi dabara ma ka zagaya ka zaga wata kusa da inda masu tafiya suke tafiya ta wajen addu'a inda wani ke koma addu'a kana matsa sai ka kai gaban wannan dandamalin kana zuwa zaka kai wannan abun da ka dauko duk zaka kai haka kes ya fada kawai kes ga abu kana gani gaban ka yadda ba za ba ka samu wawaye ka sha jifa ta keya wanda ba zai iya wani ya zai watsa wa duwa a keya ka ji kwasam <laughs> in ka riga ka je aikin maka kai fa ka bar aikin ka in wurin aikin ka ne ka dau hutu in sana'a ka ne ka ajiye ta komi naka ka aje yanzu ka koma ka bada komi naka na Allah ne to me naka na wani gaugawa me naka na wani damuwa abin da ya raba ka da gidanka kenan abin da ya sa ka cire kuɗin ka ka biya kenan ma ka je to kuma sai ka za ka yi da kyau ba wani wanda zai zo ya ce maka wai kuna sauri in yana sauri ya tafi ya bakka a wurin to dama in ka je ka samu mutumin kirki in ka samu mutumin kirki komin saurin da za a yi malam duk komi ya gama sai ya je wani wuri ya samu wuri ya tsaya ya jira ka duk abin da za ka gama ka gama abin nan kuma za ka zo ka tarar bai damu ba ka gama alhamdulillah Allah ya karba mana to yanzu sai me za mu yi yanzu zo mu je shi ya san abin ya ce mu je yanzu wuri kaza mu yi kaza ka ce alhamdulillah mu je ku ce tafiya ku lafiya lau ka je ka samu yan wuta wuta ka shiga uku komi ba za ka yi daidai ba wallahi komi ba za ka yi da kyau ba zo mu tafi haka nan wani fa masjid za zaka ce mai ce ai shi ya dade yana zuwa me zai kara yawa yayi umra tuntuni me zai kara mai mai ta yana yi to ka sani ko ba karba ba amma fa ba maganar muke ba maganan ka samu mutum wanda yake hazin wanda shi yana da himma ya san daraja ibada ya san daraja bauta Allah kalike mai sai kaga kuna ta yin bauta ku lafiya lau to nan dai ma nan muke ba aka ce mata su yi jifa lakin ko hadha ra'ayi rayi bir annabi da yace haka sai aka ce ra'ayin nan ba shi fi ba ya rasulallah, wala ajab ay amruhum shura bainahum ko ba abun mamaki bane dama shawara suke yi tsakanin su su saboda sai suka ce gashi wa alihu alaihi suka nace manzon Allah na eh wa qama ashabuhu wa ala ra'sihim hamza bin abdul muttalib saboda haka sai sabban sa suka tashi a jagora cikinsu akwai Hamza bin Abdul Muttalib wa ashara alaihi bil khuruj ilayhi suka yi masa ilaihim suka ce kada mu jira kafirar da fitar da mu cikin gida su yi mana rashin mutunci akan mu ko akan matan mu mu fita mu haɗu da su can waje wa alihu alaihi na suka nace suna cewa manzon Allah ya rasulullah kunna natamanna hada al-yawm dama muna gurin wannan ranar kuma shi Hamza ma Allah da ikon shi yana cikin ma masu samun ranar ko ya ce dama muna burin irin wannan ranar ran da za mu yi shahada ga ta zo mana har gida da Allah muna roƙon Allah wa qad saqahu ilaina sai gashi Allah ya kawo mana irin abin da muke so har gida haka me yasa zamu wa qurbal masiri ga tafiya ba nisa kusa kusa da mun daga daga nan mun kai dutse mun samu abin da muke nema to me yasa zamu zauna fa qasamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila qada ya tsallake a yace ukhruj ila a'da'ina yace mu ka fita zuwa ga abokan gaban mu hatta ya rauna anna hatta la ya rauna har kada su gani su kalle mu a matsayin anna na anhum muna jin tsoron su ba ma jin tsoron su mu fita kawai ka je mu je mu haɗu da su mu ba ta kashi kuma kun ga baffan sa ne kun san ne wannan da zai zo a matsayin baffa ya gaya masa ka san wannan da gaske yake yi wannan shawara ce har cikin zuciya ƙarƙashin zuciya take yana gaya ma ɗan ɗan uwansa cewa ga abin da ya kamata mu yi sallallahu alaihi wasallam haka mu fita kawai kada mu bari mu zamu kaskanci a cikin gida sauke mu matsorata su zo su wulakanta musu wulakanta mana mata ko yaya a gaban muna gani mu je mu tarbe su a wajen gari a dutsen uhudun nan duk abin da za a yi a yi nan ba ma shigo gari ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi shawara wa rafada rasul a'zam ra'ayahu amama ra'ayal aghlabiyya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wastaqarra ra'aya ala al-khuruj ay min al-madinati saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ra'ayinsa da kaman bai yi ba a gaban mutane da abun nan din sara amma agalabi ya ko wastaqarra ra'aya amma sai tabbatar da wannan ra'ayin daga baya ala al-khuruj ay min al-madinati fa ja'a al-muslimun saboda haka musulmi suka taho wa istama al-jaysh al-islami ƙungiyar musulmai suka tattaru faƙas samahun nabiyu ila talafi kata'ib annabi ya kasa rundunan musulmai akan bataliyoyi guda uku shine kata'ib katibatul muhajiri akai maganan bataliyar muhajirun gaba daya wa taliwa aha mus'ab bin umayr aka bada tutan wato muhajirun aka ce mus'ab bin zai rike wannan kun ga shi ma ba zababbe bane shine farkon ambasada a madina babu amana babu cin amana babu ƙarya babu yaudara malamin alkur'ani ne bi ma'anar kalima tunda aka zo kafin ma annabi ya je madina shi aka tura aka ce yayi gaba mafi jigajigan manyan madina ta hannun shi suka musulunta to yanzu shine kwamandan yaƙi a can aka ce shine tutan muhajiru aka zo aka ƙara zuwa na biyu katibatul aus ay min al ansar mutanen madina kuma suma aka tattaro su aka ce ga bataliyar su wa a'ta liwa'aha Usaid bin Hudayr shi ko Usaid bin Hudayr ko ran nan mun yi maganarsa. da aka taba manzon Allah a cikin masallaci shi ya tashi ya ce kawai ai raga raga da kowa kawai Shi ne wanda aka ce yana karanta Ƙur'ani mala'iku na sauka da aka zo aka ce yana ta karatun ƙur'ani, shi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari yace jiya da daddare yana karanta ƙur'ani sai ga taurari suna ta yau ƙasa suna ta yau ƙasa suna ta yau ƙasa sai ga dokin shi shi kuma in yana karatun sai ya rika tsalle zai tsinke to yana da ɗan yaro kwance a wurin sai ya ce ina yi sai in ga in na tsaye da karatu sai in ga dokin ya tsaya in na fara sai in ga ashe doki na ganin mala'iku ne saboda aka sai ce, ai wannan taurarin da kake gani suna yi kasa kasa mala'iku ne da ka ci gaba da karatun nan sai sun sauko har kowa sai ya gan su a da mutane sai sun ga mala'iku to shi aka sa wannan yana nuna mana ahlul qur'an da su ake cin nasara duk inda za a yi aka ce yau mutane sun yi watsi da alkur'ani ba su ruwansu ba su karanta shi ba su aiki da shi to kowace masifa ta faɗo masu kada kai mamaki har ga yara ƙanana cikin risala aka ce fa inna ta'limal auladi wato yara ana karantar da su ana karantar da su littafin Allah yutfi'u ghadaballah yana bushe fushin Allah idan yara ana karanta Qur'ani ana sa su duka karanta littafin Allah nan a karanta nan a karanta nan a karanta wannan yana bushe fushin Allah ta wa ta'ala sannan karantar da su suna ƙananan nan kan naqshifil hajar kamar an yi zane ne akan dutse bai gogewa sau da karatun alkur'ani rahama ce haske ne ga ma'abotan shi kuma waɗanda duk suke samun a ci nasara in aka sa ma'abocin ƙur'ani ya jagoranci a kan wani abu muddin yana amfani da wannan ƙur'anin nan gwargwadon fahimta shi bizin lashe an ci nasara ko kuskure aka yi sai a masa afuwa saboda dama an ɗauko wanda ake ganin ya san hanyar ne sai kuskuren hanya kan hanya ba sai a ba shi ladar istihadi ba to haka aka yi kuma ku auna nan ku ji ko da yakin yamama da aka yi ba ma abota qur'ani aka ɗauko ba da aka ɗauki salim maula huzaifa aka sa shi a gaba da wasu suka ce mutumin nan fa bawa ne kada fa ya gudu sai ya ce masu Allah ya kiyaye ashe ya ji su ya ce in karanta alqur'anin tun daga farko har ƙarshe sannan kuma ina haddace da suratul anfal a ce in gudu daga wurin faɗa ya ce Allah ya tsare Allah ya kiyaye abin kunya Gamma abokin suratul anfal a ce wai a je wajen yaki ai shakka game da shi to saboda haka qur'ani wani babban abu ne kariya ce bi ma'anar kalma hissan wa ma'anar aka sa su saboda haka wannan aka sa ku ga ɗayan can katibatu al-khazraj kuma min al-ansar wa awtiya luwa'aha shi ma aka bada tutan ta dake ake ce mahabbab bin al-munzir dukkan su jigajigai ne bayan Allah ne bi ma'anar kalma su ke rike da wannan wa kanal kana al-jaysh muta'alifan ay muta'allifan min alf ay jundiyin min al-junud ash-shuj'an ya ce wannan rundunar gaba ɗaya an tara ta nan mutum dubu ne can kuma dubu uku kaga nan ma yanzu kaga an ƙara dai su nan dubu ɗaya su kuma can dubu uku daga sojoji jarumai ma'ahun mi'atu dira wannan wannan dara su kuma wancan suna da ɗari bakwai a nan kuma suna da na ɗari bambancin ɗari shida a sojoji bambancin ɗari na dubu biyu nan dubu ɗaya su can dubu biyu wajen sulke can ɗari bakwai nan ɗari ɗaya wa hamsu na farisan doki mahawaya dawakai a can ɗari biyu nan kuma hamsin kawai bambanci sai da suka linka su so uku so hudu su nan hamsin su can ɗari biyu kalli bambancin shafi bambanci mai faɗi amma fa taimakon Allah fa واستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على الم... ابن أم مكتوم على المدينة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم shi kuma ya tsaya a makka ya ja mutane jagorancin sallah tsofaffi da yara masu rauni da abin da ya ja sallah a cikin madina a madina nake so ce sun mata harraka aljaishi nan ne fa maganar rundunar manzon Allah ta motsa ita ma ta fito na hawa shimal ta bangaren wajejen da da wajen abin nan dinsu hatta wasala ila ahad ay uhud har aka kawo dutsen uhudu wa hunaka aba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshahu annan ne annabi ya saukar da sojojinsa da wakansa ana yi wa hayya alahum wa hayya'ahum sufufan lil qital aka shirya masu sahu sahu saboda fada wan wan ko wan takhaba minhum ay fasilatu ay fasila min ar-rumat al-mahirin aka dauki wasu yanki bangare aka ce wasu mayaka maharba su kuma daga cikin jagorori tawamuha khamsuna muqatilan su ma aka sa su su mutum 50 mayaka wa ata qiyadataha li Abdullah bin Jubair al-Ansari aka ba jagorancin su maharban su kuma a wannan Abdullah bin Jubair radiyallahu anhu al-Ansari hatta tammatil al-ghazwa ala ma arada Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance a yadda Allah ya so abadan akhal islam ai a ba da harar nizamul askari nizamun yanzu bayan irin wannan tsari na sojoji akwai wani tsari da ya kai wannan tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun san saboda ba maganan yaƙi ake so a yi ba cikakke maganan tanadi ake da shirin yaƙi sai yasa ba za a shiga yaƙin ba sai bari a magana kai shi na wannan kuma fa ra'is na ta namiji ne ko mace na ta to dai wanda kunnan magana mace ce eh, namiji ne sun suna yi kamar yana sha ɗaya eh, ka ji ko? lara ta kunga wani ma shi ma ya zo lara ya albarka na waƙat kana wannan shine aka yi magana aka ce yanzu bayan wannan tsarin a ba da hadal ihtiyar wa hadhihi siyasa al'askariya siyasa yanzu bayan wannan jagorancin, da irin wannan jagorancin da aka yi na maganan wannan yakin nan da aka yi wannan akwai wani tsari kuma da za a yi irin wannan innahu al-muallimul akbar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai karantawa ne shine mafi girman mai karantawa والقائد الأعظم شيني جاغورا مفي جرما والأستاذ المدرب شيني مالمي وانديك يناي أبا أي كتمي تربية تد متاني الذي يعلم أمته صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أمته كيف يخططون لأعدائه وانديك نونا مع الأمة سيند ذاتي تاجي سبود أبو كنغابا وكيف يستعدون لحربهم لكم يند ذاتي شيني shi tanadi saboda yakin abokan gaba wa fitale fi nizamin daqiqin a tsari wanda ya kai kololuwa wajen tsari wa afiyatin wa sabatin da kuma an kewaye ko ina sannan kuma an tabbata babu wani tsoro akhil habib ولا يخفى عليك استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في غزوة ba abu bane boyayye dan duk ba za mu dauke su duka ba amma ana magana dunkule ba abu bane koyayye mu ga tsarin da manzon Allah ya ma a gazwatu khandaq da aka sa ma a rami a kewaye Madina ma wa tanfidi fikratil khandak da zartar da wannan tunanin na ai wannan ramomin allati taraha alaihim Salman al-Farisi radiyallahu anhu wanda wanda ya kawo wannan shawaran ayi shine Salman al-Farisi kuma aka yi aka ci nasara radiyallahu anhu wa ghairu dhalika min abqariyatin fil khutat al-harbiyya da wani wannan ma irin kwarewa shine afkariyat na gogewa da ake da su akan wasu dakaru na shirye-shiryen yaƙoƙi yaƙoƙin da aka yi a tsare-tsaren yaƙi fi zai a yaƙe-yaƙen manzon Allah kulliha kowane yaƙin kabi zaka ga akwai wasu tsari da ya bambanta da irin wannan tsarin dan a nuna mana shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shirya yaƙin da aka fita tare da shi wajen 27 kowane da irin tsari na ban mamaki da ke cikin yaƙin fi ghazwatihi kulluha ay kulliha mithlu ghazwati khaybar misalin yaƙin khaybar da tsarin da akai, wa mu'ta da yakin mu'ta akwai tsarin da aka yi wa fatahu makka da na makka an yi tsari wa tabuka wa ghayruha da wasu wannan dai min al ghazwati wal bu'uth was saraya da sauran yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sauran waɗannan abubuwan nan kai za ta ammalta zalika kullahu idan ka tsaya ka lura da wannan gaba ɗaya wata dabbarta ai tadabbartahu ka tsaya ka lura sosai la yasauka illa an taqula ba zai yiwu ba bayan kaga waɗannan abubuwan kaga waɗannan shirye-shirye to ba za ka iya haƙura ba sai ka ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ai kana akbara qa'idin ai askari kana akbaru qa'id manzo Allah ya kasance shine mafi girman jagoranci na soja fi duniya duniya bata taba ganin kamar shi ba a tsari kowane irin tsari ne duniya bata taba ganin kamar manzon Allah ba alaihi abdullahi salatu wa taslim wa annahu sahibu abqariya fadda annabi shine wanda yake ma'abocin kwarewa da gogewa wanda ba taba ganin irin ta ba babu ita ka saki bikinka ko ina ka shiga ka sani a ranka ka gamsu ka yadda ka gaya ma wani ma duniya ba taba ganin kamar manzon Allah ba ta kowane tsari sallallahu alaihi wasallam duk wani tsari da aka yi magana annabi sai da ya wanda ba taba ganin irin shi ba na nasara na cin nasara in an zo bangaren kyautatawa in an zo bangaren kyauta in an zo bangaren karamci duniya ba taba ganin kamar shi ba yana yin kyauta fiye da iska wa firasa yaqza da hangen nesa kuma ana magana hangen nesa wanda yake na fadake a fadake kama kana sayyidur rusul kamar yadda nama shine shagoran manzanni wa azamuhum kuma mafi girman su fi sifatin nubuwati wa risala in ana magana annabtaka da manzanci dama babu kaman shi ya wuce kowa daga cikin annabawa shine gaba shi aka ba a shafa'atul uzma in an je lahira kuma sallallahu alaihi wa sallam saboda haka fallam ai fallam yakhud ai ma'rikatu min al ma'arif babu wani ya haƙi da annabi ya kutsa ciki illa fi zarfi wal jihati alladhina ay yaqtadihima alhazam washaja'atu tadbir haka babu wani yaki da annabi ya taba zuwa yace ayi ko ai wani abu sai a wani lokaci da wata fuska wanda za ta hukunta akwai himma a ciki akwai jarunta akwai cikakken tsari ko yakin tabuka da aka ana ce mai gazuwar wannan yakin usura ai wannan ai sai da aka yi shiri aka nemi suwa za su ɗauki nauyin yakin su ne ake so mutum nawa ake so mutum suwa za a fuskanta aka gane yakin nan fa yaki ne na ban mamaki aka ce to ana bukatan sojoji kas su kasa kai dubu talatin kuma haka aka shirya aka tafi aka tafi abin nan ɗinsu duk da da aka je ba yakin ba amma da yawa an ba kafirai tsoro ba kuma shine fitan manzon Allah ta ƙarshe sallallahu alaihi wasallam daga nan ne bai ƙara fita yaki ba yakin tabuka shine fitai yakin shi na ƙarshe domin da aka dawo daga wannan sai maganan hajjin bankwana daga hajjin bankwana da ya dawo kwanan shi 83 ne ina tsammanin daga nan ya bar duniya ma gaba da kuma aka sanar a wurin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shikenan an gama aiki ya kare an isar da sako an gama aiki an yi yaƙe yaƙe an ci nasarori an kama makka an gama komi an gama so da haka manzo Allah ya koma gida sallallahu alaihi wasallam matar da muke Allah ya taimake mu mu je mu tar da shi can mu samu a zo da mu kusa da shi kada mu je can a kore mu shine babban masifa mun ta hal musiba aka kore mu a ba mu ganshi ba a can ma a raba mu to mun shiga uku dan ya fito dalika lam yafshal fi ayi ma'araka min al-ma'arif dan haka so yasa ba a samu fashal ba babu wani abu da za a ce an samu rashin nasara ko badar da aka yi ai odu da aka yi aka samu wannan karewar yaƙin. sabo ya haifar da ita saba ma umarnin manzon Allah da aka dawo aka gyara kuma aka dawo da ya koma daidai dan a gane saba ma manzon Allah babban musiba ne fal yahzaru alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ma waqa fi uhud wa hunain illa min ba'd بعض daf kun gani abin da ya faru a yakin Uhud da yakin Hunain kaga a Uhud saba ma abin nan umarnin manzon Allah kai masu jifan masu harbin nan su hamsin aka ce su tsaya nan duk yadda za a ci nasara ku tsaya nan ko ba a ci nasara ba ku tsaya nan sai kun bi umarnin manzon Allah sai suka saba yakin hunain su kuma suka yi alfahari da yawa suka gansu da yawa suka ce in dai saboda yawa ake cin nasara wannan karan ba yadda kafirai za su yi da mu saboda muna da yawa aka ce to ba da yawa ba ne da taimakon Allah ne amma bari a gwada muku tukuna ku gani saboda haka hawazin suka yi kwanto cikin duwatsu suka zo suka sakamman musulmai kibiyoyi sai da suka rude suka rasa inda rasu kai sai da suka koma suka laɓe bayan manzon Allah shine jagora yanzu Ali bin Abi Talib yake cewa ba mu taba ganin jarunta irin jaruntan manzon Allah ba sallallahu da muka ji ruwan kibiyoyi rudewa akai gaba ɗaya ma aka koma sai zama kamar wata tanka ce shine a gaba muka koma bayan muka laɓe mu muna matsaliya mu jiya za a yi shi ko yana rike da tsumungiya hannunsa yana caka ku tsoro sallallahu alaihi wasallam to haka shi ne ya kawo ta aka samu wannan matsalan da suka yi ma Allah tinqahu suka ce in dai dan yawa ake fada to wannan karin baya da kafirai za su yi da mu sai aka ce ba dan fada ba ba yawa bane taimakon Allah ne in ya kyale ku ba za ku komai ba sai aka gwada masu ku bari ku gani aka ce ai masu ruwan kiliyoyi su ji aka kakkai tinqahu wurin Allah kullun kai abdun ne mamlukun la taqdiru ala shay' yasa man ake cewa ka yawaita cewa la haula wala quwwata illa billah baka da karfi baka da wayo sai wurin Allah la malja wala manja minka illa ilaika kai ka tabbatar har koyar da mutane yayi yace in ka zo kwanciya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahari ilaika wa fawwadtu amri ilaika rahabatan wa raghabatan ilaika la malja wala manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta ka tafi nan daga dama ka kara faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yana ma ka ƙarasa to amma min kake sai ka zo kwanciya ka sallama ba ka da komi na sallama Allahumma in aslamtu nafsi ilayka raina na sallama wa wajjahtu wajhi ilayka fuskata ma na fuskantar da ita zuwa gare ka wa aljatu zahari baya na ma na jingina shi zuwa gare ka wa fawwatu amri ilayka al'amura na duk na sallama ma la malja babu wurin labewa wala manja ba wurin tsira illa ilayka sai wurinka amantu bi kitabika allazi anzalta na imani da littafin da ka saukar wa nabiyyika alladhi arsalta kuma dan ka gane muhimmanci da yace ma wani sahabin sa maimaita abinda na koya ma dan ku gane muhimmin abu ne yana karanta masa shi su iya kamar yadda yake koya masa sura sai yace amantu bi nabiyyik bi rasulika alladhi arsalta shi sai yace maimakon amantu bi nabiyyika alladhi arsalta yace amantu bi rasulika alladhi arsalta yace a amantu bi nabiyyika alladhi arsalta da mai baccin nan ba sunan habbi kai daga ina ne ba hulata ni na bacci inda na kallo kai na eh, kai ina daga ina ne kai ma inan ne kai wa ne mutum kai daga ina ka toho yana toho je waje ba kai ne mai bacci ba kaji ji shi <laughs> eh wani gane kada da mai bacci ba duri eh inda kai ka sake inda janye kamar mamukai shi nan inda ko kaman zai ji wuta shi yau ya ji ana wasu <laughs> inda wa kuli dai inda ya zo ranar ya ce wai akwai abin nan kuwa to oganku ya ce ya kawo man wani dutse ya ce wai shi su ya fi ni ko na baka wancan ka zo shi ma da ya ji daɗi ya kawo man wani duwatsu ka zo in san ma an jima nan za ka kwada yau ko ka daina kwana nan ma shi ba zan baka ba na na dan uwan shi ogan ya zo ran nan zai fita nan wani nace bari dai kullun nan da ake magana nan ɗebo ma da na ɗebo mai ya je ji daɗi zai ce wai a shi bari ya kawo irin nasu in zaka ci zai ka nutsa ido sakau aba ina na ce kai kai wannan na kyautar da shi kawai na ina wannan mai zai da shi aba malam shi ma ya ji daɗi ne wai bari ya saka ya kyauta shi ko in dajiya sai ya tsaya wara mala ba abun nan ne na ce wani abu ba za a baka ba sai ka kawo yan shi na ji wai sada cewa wai su dai abin da ake yake damun su wai da ake magana wai an ba su kuli wai su iyayen kuli to yaushe kuka kawo naku ba daɗi ba nasu mhm. in na shi ma ya ban nasu a yi to eh, da aka awalu ba wuri ga wuri maganin su wuri maganin su kawai wuri maganin lubawa wallahi kai ba ya kuli kada dai ka je kai mafarkin kuli zan baka walam yaqa ba yi wannan ba wanda aka yi a Uhudu da wannan illa min ba'd ad-da'f fi afrad al sai a wasu bangare na rauni da aka samu a bangarorin runduna fi Hunain aw min jihati ay ma'asiyatihim li awamirihi fi Uhud ko bangaren sabo da aka yi saba ma manzon Allah masifa ce kakkare na wani abu in an ce ma Allah baya son kaza ko an ce maki Allah baya son kaza ko manzon Allah baya son kaza shi yasa muke karanta littafi suna nan menene Allah ke so menene baya so muke karantawa na ɗaya na biyu menene manzon Allah ke so menene baya so littattafai ne har guda biyu muna na ɗaya muna muna jira in Allah ya mana tsawon mu karanta har na biyu ko ba za ka zo ba ka neme su karka karantawa idan za ka saba ko wani abu ba girman laifin za ka rika kallo ba girman wanda za a saba ma za ka kalla in za ka saba ma Allah ba girman laifin za ka kalla ba girman sa wanda za ka saba ma za ka kalla in za ka saba ma manzon Allah ya ce kada ai kaga kalli girman laifin girman wa za ka saba ma za ka kalla to sai ka kasa yi ma dai laifin kake kallo ka auna kaga kamar dan karami ne ba wani karami in dai sako kai ana iya ladabtar da kai saboda shi ولقد sallallahu alaihi wa sallam وسلم بهذه الغزوات annabi ya samu saboda wannan dalilin waɗannan yaƙe-yaƙe farzal amni aka samu cikakken wato sa samun aminci aka samu aka yanke duk aka sa aminci ba ɗazu mun yi magana ba ya gwamnati ya zama abin nan zai tafi da kyau in babu samun aminci in babu wannan hasbu ba shuka ba komi ba kaza shugaba ana rena shi ya faɗi a ƙi abu ya lalace wa basaɗin salam da zaunar da rashin zaman lafiya samun zaunannen rashin zaman lafiya nake son ce an samu zaunannen zaman lafiya wa itfa'i naril fitnati da kuma kashe duk wata wuta ta fitintunu da yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankali da ta da zaune tsaye da ta dota tarzomomi duk annabi ya samu dama sai da aka kashe waɗannan wa kasar shaukatil a wannan ba a da", da kuma karya gadon bayan duk wani ƙarfi na abokan gaba sai da aka karkarya shi fi shirayar islam wal wasaniya a cikin wannan fada da aka yi ana ta kokowa tsakanin musulunci da kuma gumaka aka yi rugurgu da su sau da aka mun ci an samu wannan nasara da aka malam zai rufe mana da addu'a kuma mu ma mu rufe da addu'a mu sa na tabbatar da na waɗannan bayan Allah da suka mana sanadin samun wannan wuri muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu su na duniya da na lahira ya ji kan mahaifansu Allahumma mla qulubana bika farhan ya Allah ka cika zukatanmu da murna game da kai wa alsinatana laka zikran ya Allah ka cika mana harshen mu da yawan ambatanka. kada mu rika daukar lokuta ba mu ambaton Allah ya Allah muna roƙonka ku duba wani bawa da ya tuna cewa sa'a daya awa daya ta sa shi kuka lokacin zai mutu saboda ya tuna a cikin wannan sa'an bai ambaci Allah ba sannan bayan haka nan ba ka cika mana harshen mu da yawan ambatonka wajawari hana fi ma ka shugullan ya Allah ka sanya mana gabobin mu koyaushe su shagaltu suna ta aiki tukuru wannan aiki wannan aiki da abin da zai yarda da Allah gaɓoɓinmu gaɓoɓinmu in ka samu yanzu da safe kika tashi kika yi sallah raka'a biyu Allah ya taimake ki ko Allah ya taimake ka gaɓoɓin nan ka shagaltar da su wajen ammatan Allah baka ce subhanallah baka ce alhamdulillah baka ce la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah yau baka ko ɗaya ba sai da hantsi sai kai sallah raka'a biyu sai aka ce ta zama wakafin wannan gaɓoɓinka ɗari uku da sittin duk ka shagaltar da su yau ka yi sadaka da su in ba ka yi ba yau ba ka yi ba to ka kama na gaɓoɓin nan su rika tunawa da koyaushe su zama shugul ne wajen ambaton Allah Allahumma ha ai an kulubina kulla zikrin illa ya Allah ka shafi cikin zukatanmu duk wani ambato da zamu mu ambata sai ambatonka ya Allah in ba ka ba ka share shi duk wani ambaton wani da za mu yi a zukatanmu in ba Allah ba ne Allah ka fitar mana da shi wa kulla hubbin illa hubbaka duk wani abu wanda za a ce so ne to Allah ka sanya mana son ka ne kawai a zukatanmu wa kulla wuddin illa wuddaka duk wata kauna da za mu yi sai dai kaunarka soyayya wanda za mu yi mu so ka so mu mu ma mu yi abin da zai sa ka so mu kuma mu so ka wa kulla izlalin illa izlaluka duk wani girmamawa ba wani girmamawa sai girmamawanka wa kullu raja illa laka ba wani abu na fata fata duk fatar da zamu sai fatan samun abin da ke hannunka wa kulla khawfin illa minka ya zama duk wani tsoro ba ma jin tsoron komi ba ma jin tsoron kowa sai tsoronka wa kulla ragabatin illa ilaika duk wani kwadayi da muke so mu samu ko a bamu muna fatan mu samu kaza sai wurinka ya Allah kai ne in ka so mutum ka karbi mutum ya samu in ka ce ba za ka bayar ba mai bashi wa kulla rahabatin illa laka duk wani abu na tsoro sai tsoronka kawai gudun in ka kyale mun shiga uku in ka rike mu mun tsira wa kulla su'alin illa minka duk wani abu da zamu roka sai dai mu roka daga wurinka warhamna ya rabbana bi rahmatika wa amna wa amin ko wa amina min wa aminna min adabika ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙo kai mana rahama da rahamanka wa aminna min azabika ya Allah ka amintar da mu daga azabarka kubutar da mu daga azabarka wansurna ala adaina ya Allah ka taimake mu akan makiyan mu wanda ba sa son mu Allah kai ka sai da yi da su wansurna ala shaytanina ya Allah ka taimake mu akan shaytanin mu duk shaytanin da zai janye mu daga gaskiya Allah ka tare mu daga gare shi wansurna ala shahawatina ya Allah ka taimake mu kada mu ce sai abin da ran muke so zamu yi ka taimake mu wansurna ya rabbana ala alqaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutane kafirai اللهم عيد المسجد الحرام إلى أهله يا الله كداود مسلاتي من الفرما زواج ما سشي ونسك تنتنت يا rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudi wal kafara ya Allah kai ka san yanda za kai ka dam yahuda wannan da kafiran nan da suke bata mana addini Allahumma shattit shamlahum duk taron dangin da suka yi ka wawwatsa shi wa zalzil al arda ta taqdamihim ya rabbal alamin an gama na tafi bi hada ayya shi mu ma kawai sai kenan an gama adda ma an gama duka a ƙara ni za ce to wanda ta wanda ta wuce wanda <laughs> subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد بالسؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجعلهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم